tsokana ki take yi ni kaina na san ba kya son salisu yanzu amma ya ci darajar mumana ba don halinsa ba ki yi haƙuri na ce ni ba inda zani na fasa ma tun da an ce son sa nake yi sai ga mita ta fito da waya a hannu tana cewa za ki wuce ku tafi ko sai na farfasa miki jiki yarinya ana ta lallaba ki sai raina wa mutane hankali kike yi ai gaskiya ce ta faɗa gulma ce da munafunci kina so kina kaiwa kasuwa wuce ta ce na ɓoye bayan baba mantari ina cewa zan wuce ki yi haƙuri ammi amma yanzu ba na son sako kaɗan ta ce oho har kina da bakin muhimmin da magana sai ta yi kaina Papa ya rike ta shi kuma baba mantari ya rike ne ya ce mu je kin ji karki damu so ne dai ba a yi amma za ki yi haƙuri ko na ce e saboda kai ya ce to na gode muje kai kabiru na ji ka ce kai ne kawa amarya da kuma dan zaman daki ko to fito mu dariya ta kama su fafa da ami amma suka gintse domin zan iya kuma sa ihu haka dai muka isa gidan ina baya ya yadda baban montari na gaba yaya ne ke tukin suka furfito ni kuwa na fitowa ganin gidan nake kamar kabari tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba baba tare ya kama ni har ɗaki na ya kai ni a gyare yake sai kamshi yake ta yi ya zaunar da ni ya yi ta mun nasiha sannan ya kuma lallashi na yi mana sallama ashe dama motar yaya muka shigo ni ban sani ba yana tafiya ya ya buɗe sef ɗina ya dinga shirya min kayana a wata ƙatuwar jaka rigunan bacci guda goma sha biyar ya samu sannan ƙananan kaya masu tsada da kyau wanda ban san da su ba fitinannu su ma ya loda min yana sawa yana min bayanin yadda zan yi da su ni dai jinsa kawai nake yi sannan kayan kwalliya da duk abin da zan yi amfani da su a can da ya gama ya dawo kusa da ni ya zauna ya kama hannuna ya ce kalle ni nan na ɗago na kalle shi ya ce ki buɗe kunnen-ki da kyau ki je ni na sun koyar da kai ya ci gaba da cewa ina so wannan karan ki sace zuciyar salisu da har in bai ganki ba na mintuna talatin ya kasa sukuni na yi sauri na kalli yaya na ce kamar yaya ya ce yawwa ya kanwata wannan zaman da za ku yi ya bambanta da na baya yanzu ne za ku yi zama na hakika idan allah ya so ya yarda idan tafiyar ku ta taso allah ya kai ku lafiya ina so ki kasance mai matukar haƙuri akan abin da zai dinga yi miki ko zagin ki ki ba shi haƙuri ko dukan ki aka za ki yi haƙuri tun da mijinki ne ina so ki kasance kullum cikin kwalliya kin ga jakan nan to fa duka kayan nake so ki dinga sawa kina kwalliyar safe daban ta ranar daban ta dare daban sannan na kwanciya bacci daman shi ne za ki sa kayan bacci ki yi wankanki da kyau ki wanki ko'ina sannan ki feshi jikinki da turare a turarukanki akwai na baki akwai na hamata sannan body spray akwai na gashi sannan ki kasance mai yawan gyara gashin kanki ki bar ganin kina da kyau to fa sai kin kara da wanka idan kika yi wasa matan turawa za su kwace miki mijinki kina ji kina gani fada kuma ba naki ba ne. in an kira ki ki nuna kamar baki da wayo da ya tafi aiki ki gyara gidanki bari in fara miki daga farko kina tashi daga gado yin sallah asuba ki gyara gadonki idan ki idar za ki daidaici lokacin dawowar shi da lokacin fita aikinsa ki kasance kin yi abin karya wasa kin aje a kan dainin kin gyara ko'ina sannan ki fesa wanka ki kashe ɗauri ki ci kwalliya sosai ki fesa turarenki ki ma sai ki zauna a falo idan ya fito ki tashi da sauri ki gaishe shi ki ce in haɗa maka ruwan wanka ne idan e ne to sai ki shiga ɗakin ki haɗa masa idan ya ƙi ki ce to ga abin karyawa ka zauna mu ci idan zai fita ki raka shi da addu'o'i masu kyau sai ki gyara wuri idan yana dawowa da rana to tun karfe goma sha ɗaya ki gama girki ki aje nan ma ki koma ki wanka ki canza kaya ko leshi ko material ki fesa turarenki ki hakimce a kujera kuma haka ma dare sai ki yi muku abinci mara nauyi ki yayyanka fruit ki ajiye karfe tara ki tashi ki sake wani wankan nan ne za ki wanke ko ina da kyau sannan ki yi brush in kin fito ki watsa kwalliyarki nan ne za ki yi amfani da waɗancan turarukan akwai mouth freshener a ciki sannan ga wasu chocolate masu daɗi da ƙamshi ki ɓari ki jefa a bakinki kina tsotsa a hankali kin ga wasu ledoji can kayayyaki ne a ciki a kowace akwai yadda ake yi da ita za ki karanta ki gane sannan akwai wasu littattafai guda ashirin da hudu ki dinga samun lokaci kina karantawa za su taimake ki wajen shawo kansa duk abinsa kuwa ki kula sosai kuma in za ki yi masa ki yi tsakaninki da allah ba ha'inci ba zalunci ba cutarwa kar ki ci amanarsa daidai da rana ɗaya ki rike ibadarki duk damuwar ki ga yawa mai duka sannan akwai littattafan addu'o'i a ciki guda uku za su taimake ki banda yawan tunani kina da abin da zai rage miki tunanin ko da baya nan aure ibada ne kin dai ji abin da ammi ta gaya miki aljannaki tana tafin mijinki ki bi shi sau da kafa duk abin da ya ce ki yi ko ranki baya so ki kin ji ko yar kanwata na fashe da kuka na ce ta yaya zan gane fuskar da zan masa duk waɗannan abubuwan da ka lissafo saboda allah mutumin da daga tsawa sai kyara zagi duka ke haɗa ni da shi shine wai yau zan masa waɗannan irin abubuwa hana shawo kansa hmm. yaya baka san waye yaya salisu ba mugun mutum ne na ƙarshe ya miƙe ya ce karki damu ki yi duk abin da na lissafo miki za ma ki ga wanda ban sanar da ke ba a cikin littafin kuma mace ce ki ki nuna masa 'yan dabarunku na mata amma sai kin yi haƙuri sosai da addu'a kin ji ni ma na miƙe ya ce zan wuce gida allah ya tsare ki kula kin ji na ɗaga kaina ya fara tafiya ya kai kofar fita daga falon na rusa wani irin kuka na je da gudu na fada jikinsa ya rungume ne yana bubbuga min baya cikin kuka na ce yaya wallahi tallahi tun da nake ban taba sanin ɗa namiji ba kuma ban yi cikin shegi ba ka taimake ni ka gaya wasu ammi cewa ban taba yin zina ba ku yi bincike sharrinsa ne kawai ka bincika idan har ka gano na yi cikin to ka kashe ni ma kawai idan kuma ba haka ba ne to ka ɗauki babban mataki a kan yaya salisu ni yanzu ma don allah mu je asibiti ka sa a duba ni don ka tabbatar da haka ya ce to ɗauko hijabin kin muje. haka kuma muka je wani asibiti mai zaman kansa ya yi musu bayani a take aka ce in tashi muka shiga wani ɗaki dama likitan mace ce sannan ya ce ta ji tsoron Allah duk abin da ta gani ta faɗa masa gaskiya saboda ana zargin ƙanwarsa da yin cikin shege ita kuma ta ƙaryata ne yake so ta duba ni ta faɗa masa gaskiya ta duba ni muka fito sai ta ce ni kan tsakanina da wanda ya halicce ni ban ga komai da ya ragu a jikin yarinyar nan ba bugu da ƙari ma ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba na kalli da sauri komai zai ci amma sai ya ɗaura fuska ya ce to na gode ya biya ta kuɗin aikinta ya kama hannuna muka fito a mota zan yi magana ya ce ba na son jin koda tarinki na yi tsit kamar ba ni a cikin motar ba mu zame ko ina ba sai gidanmu ya yi fakin na kalle shi da sauri gabana na faduwa ya ce fito na fito da azama ya rike man hannu mu ne har babban falo muka shiga ɗakin kakabinta ya rufe ƙofa har da sa makulli tana daga uwar ɗaki ta ce wane ne ke sallama bai ce komai ba sai da ya gama rufe ƙofar falon sannan ya ce wuce muje je na yi ciki ganin ma haka ya sa ta tashi da sauri kirjinta yana bugawa ta ce lafiya me ya kawo ke salsabila na kalli yaya shi ma ya kalli kakabinta ya matso ya tsuguna ni ma haka ina jiran me zai ce da ita ya ce cikin ragin murya don Allah akwai abin da nake so ki duba mun domin har yanzu ban amince ba ta ce kamar me fa ya ce yawa salsabila nake so ki duba mun na kalle shi ya ɗaura fuska na kau da kai idona ya taru da kwalla ya ce ni fa har yanzu ban amince da cewa ta yi ciki ba kuma ita ma ta yi min rantsuwa cewa ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba shine nake son ke ki duba ta da kyau ai za ki iya ganewa ta kalle ni ta ce sosai kuwa amma ba an tabbatar da cewa hakan ne ba kuma an ga gudan jini a gefen gadonta ba ya ce haka ne amma yanzu mu yi namu binciken da kanmu Shi ne nake so ki duba min ita da kanki ta ce to ba mu ya miƙe da sauri ya koma falo ya zauna ta ce ke kuma matso kirjina na bugawa na matsa kusa da ita wani hawaye mai ɗumi ya sauka a gefen idona a na ce yaya ka cuce ni ba zan taɓa yafe maka ba sharrin da ka yi min sai na ji ta fashe da kuka da sauri na tashi ina rawar jiki ina cewa wallahi wallahi ban yi zina da kowa ba allah wallahi kaka ki duba ni da kyau ta ce kai kabiru zo nan ban san lokacin da na haye gadon ta ba can kurye na je ina rawar jiki tuni na fara jin kaina na sarawa jiri na ɗiba ta na kamar gidanmu aka ɗauka aka ɗora min sanda na ga yaye ya shigo a kiɗime jikinsa na rawa yana kallo na ai tuni sai na daina ganin su farkawar da zan yi sai a fuskar yaya kabiru na tashi a firgice zan gudu ya riko ne ya kwantar da ni amma yana cikin damuwa ya ce ki natsu kawai a kwancen kar ki tashi ne kuma rufe ido na nayi ina jiran hukunci amma na je yana shafa min kai yana min nasiha kan zaman aure ya dade yana min ni dai bana majin wasu abin da yake faɗa na sake tashi na zauna ciki na sai kululu yake yi wata irin yunwa nake ji zuciyata har tashi take yi sai ko ga amai lokacin yaya kabiru ya fita sai hakan ya yi daidai da dawowar yaya salisu ya shigo ya same ni sai amai nake ta yi yi tsaki ya ce wato wancan ya fita shi ne kika sake wani cikin aka sake dawowa da ke ko za ku gane shayi ruwa ne na fi ku barikanci ya wuce yana ta faɗin maganganun banza ya rufe ƙofa da ƙarfi sai da na tsorata ya yi rike ni da na gama ya gyara wajen har da fesa turare ya je kicin ya haɗo mun ti ya kawo mun jikina na ruwa na shanye na yi gyatsa na ce na gode ya murmushi ya ce mun sannu bari ki sha ki, na ce to ya je mota ya ɗauko ya bani na sha ya dinga yi mun nasiha ya dawo lallashi a kan na daina sa abu a raina na kasance mai yadda da ƙaddara. sai ga yaya ya fito ya ce kai da Allah ban mun gidana dare ya yi zan rufe gida kar a zo a yashe mu a banza don ba a sara ku bane dama kuna bakin ciki da abuna so kuke ku kassara ni ku ta ni Allah bai yi ba to ba ku isa ba wallahi sai dai ni na ga bayan ku azzalumai fita da Allah kar ka sani na fusata na hada ka kai da ita na canza muku halitta ran yayi mugun ɓaci ni ma haka hana buɗe baki zan ya haɓa mai magana ya yi kabiru cikin zara ido ya miƙe hanyar fita na bi shi da sauri ina kuka shi kuma ya yi salisu ya daka mun tsawa ya ce kina ɗaga ƙafa a nan sai dai ki bi shi ku tafi ba a yi da ku amma kunna ce zuciya ta ce min in bi shi kawai in haƙura da auren Hana na ɗaga ƙafa yi kabiru ya tura ni baya na faɗi bai bi ta kaina ba ya wuce cikin zafin rai ya figi motar shi shi kuma yaya ya sa dariya keta ya ce ƙarya kuke yi wallahi kurwa ta kur nama na da ɗaci ƙarya kuke yi ku ci shi ya zo ya wuce ya rufe gate ya dawo ya rufe na falo ina ji yana addu'a sannan ya zo wucewa ya hambare ni yana ta zage-zagen cewa na nace zan ko shawaya in na sake na bi shi a nan na kwana sai da sanyin asuba ya ratsa ni sannan na tashi na hau kujera na kwanta kenan sai gashi nan ya fito za shi sallah ya kalle ni a wulakanci ya ce na gaya miki in kika kuskure kika bi ni zaki gwammace ba ki bi ni ba ki ruba wa kanki asiri ki zauna a nan kawai ya wuce abinsa ni ko na tashi zaune na lalubi wayata na kira yaya kabiru kamar mai jira ya ɗaga, ya ce salsabila menene na sanar da shi yadda ya ce mun ya ce ya na ji murya ke a dashe kin yi kuka ko na yi shiru ya ce to karki yadda ke zauna ki bi shi duk inda za shi kin ji ko ya ce ai zan bi shi yaya ya ce to ki kula fa sosai duk abin da na gaya miki na ce to zan yi duk yadda ka ce muka yi sallama shi kuma yaya ya dawo bai same ni ba ina ɗaki nima na je sallah da na idar na fito da jakonkuna na falo na zauna ko wanka ban yi ba hijabin da na yi sallah ne kawai a jikina shi ma na ga ya fito janye da ɗan troli ɗinsa a hannu ganina ya sa ya ɗora fuska ya ce oho da gaske kike yi zaki bi ni ko ok taso mu je amma ki zaki sa da kanki a mota kuma na baki mintuna ashirin idan kika wuce tafiya ta zan yi na baki yana gama faɗin haka na miƙe na shiga jan jakar har waje ina faman nishi na dawo na ɗauki sauran kayan na sa da ƙyar yana cikin mota yana waya da na gama na buɗe mota a gidan baya na zauna bai bi ta kaina ba da ya gama ya ja mota muka wuce mu ne har airport ina mota ya gama komai sannan na gansu tare da aliyau sun zo wurin motar ya shigo motar ya zauna ya gaishe da ni na amsa da kyar na kau da kai gefe ya ce ki hakuri salsabila zan yi bincike a kan ku da salisu kar ki zarge ni ban san komai a kai ba amma insha Allahu zan wanke zargin da kuke mu na san dai duk abin da zan gaya miki ba yadda za ki yi ba amma na ɗaukar miki alkawari zan yi ƙoƙari duk yadda abin yake zan sanar da ɗan uwanki kabiru kuma don allah ki bi shi sau da ƙafa mijinki ne duk abin da ya sake ki yi in dai bai saba wa Allah ba kuma ki kula da shi sosai kar ki bar shi ya dinga kawo mata har gida yana taimun nasiha ina jinsa da ya gama ya fita shi kuma ya ya ce to hajiya sai ki fito ki kwashe kayan ki zai tafi da motar Aliyu ya ce ya za a yi haka ta sauko ni zan kwashe fito abinki na fito Aliyu ya fito min da kaya har inda za a yi lodin kai bai bar airport din nan ba sai da muka tashi sannan ya wuce cike da tausayi na